yan uwanmu jama'ar musulmi na wannan ƙasa ta mu Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A bisa ga sharuɗan shari'ar addinin musulunci muna farin cikin sanar da ku cewa yau Alhamis 29 ga watan Ramadan shekara ta 1439 bayan hijirar shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda ya daidai da 14 ga watan Yuni shekara ta 2018 miladiya mun kawo ƙarshen watan ramadan na shekara 1439 bayan hijira mun sami labarin da tabbacin ganin sabon watan shawwal daga shugabanni da ƙungiyoyin addinin musulunci daban-daban daga ko'ina a fadin ƙasarmu najeriya musamman nan sokoto da kano da maiduguri zazzau kaduna jos da sauran manya-manyan garuruwa daban-daban bisa ga haka gobe juma'a wanda ya zama sha biyar ga watan yuni shekara 2018 miladiya ta zama ɗaya ga watan shawwal ta shekara 1439 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka muna kira ga jama'ar musulmi da mu aji azumi kuma gobe juma ta zama ranar karamar sallah muna da wallah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi ya saka mana da aljanna firdausi kan ibadojin da muka yi a cikin wannan wata mai alfarma ramadan da kuma addu'o'in da muka yi musamman ga shugabanninmu domin samun nasarar shugabancinsu da kuma samun cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali ga ƙasarmu najeriya da kuma sauran kasashen musulmi duk a faɗin duniya baki daya muna kuma ƙara kira ga musulmi musamman da mu ƙara kyautata ayyukanmu a kan hanyoyin da addinin musulunci ya koyar kuma ya umurce mu da su domin mu samu zaman lafiya da yan uwanmu har da ma wayanda ba sa cikin addinin musulunci wanda ke da addinai daban-daban domin mu samu nasarar ceto kasarmu. a cikin halin da muke ciki na rashin tsaro da kwanciyar hankali allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya amin muna saboda kiwon dama mai ma yan uwanmu jama'ar musulmi na wannan ƙasa barka da sallah da roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita mana amin